Eh me kika ke? Ni gashi nan ban masa komai ba wallahi ba abin da na masa. Ba ki mun komai ba. Eh, to me na dukan kuma? Aba ya bata wannan yarinya da kake karbo. Ba ta da aiki kullun sai ba ta rai. In nace ta mun girki, ta mun gishiri yawa. Kullun ta kai mu ga wanka, ta da mu ta tsafi, ta kai mu wanda ba zan yi wanka da ba. Ran nan ma nace ta kai mu ruwa ban daki. Abuja kawai ta samu ta fashe shi ba. Allah ya mutum banke na. Me yake kawo haka? Kai ma ya sono ina ga ma abun nan. nan ka ga daki nan ga daki ya daki ta to ka neman wata aboki ya zama mana su zauna sai ga an zauna lafiya wai wata kishiya kuturin uba a yomin kishiya bakin munafiki wallahi baka isa baka ta amin kishiya wallahi tallahi mai gida ba Wai dama dama kina so na? Ah, na mun san ka mata kauna.

Eh, Ban Allah ina zuwa. Allah nan bakin makaranta ma za ka dan karasar da ni. Nawa kake biya? A haba, am a student fa baka. <laughs> Gane ba ne ai normally. Ye? A student. To ni ni makarantar allo ba makarantar boko ba, ka ce wannan ina ma a ce islamiya zaka ni nawa zaka biya ni kai kan ba zaka biya ni ba kuma to. Awa wakina. Ba zan iya je jaka ba. What? Ehe. A dan yaya shigo mana zan ba da kuɗin kafa. Ba sanewa. Ba ta ah. kai ba kuma. Allah ya kamu lokaci mata sun fara biya maza kuɗin keke nafe ko ma sai kaga an sai wani wando roza. Mu je tunda ya ce ba can yayi ba. Ha ha ha ha ha!